muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ya fi mu na wannan kurakurai shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba wannan darasi na yau shine darasi na tisi'in da takwas daga farkon littafi kuma ya yi daidai da ranar laraba wato tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da shida ga watan goma sha ɗaya dubu biyu da goma sha tara miladiyya Allah shi muna muwafaka inda za mu yi shi ne mun yi magana akan wanda aka kashe shi sai ya ce ya yafi an yi mai rauni wanda raunin ya zama dalilin mutuwan shi sai wato kahin ya mutu ya ce wani da ya min wanga abu in abin ga ya zama wato ajali na na yafe mai kada a kashe shi na yafe mai kisa kada a kashe shi don ya kashe ni to shi kenan ba a kashe shi tunda ya yafe mai kahin wato ya mutu in dai ba kisan gila ba ne wanda mun yi bayani baya kisan gila shine ka kashe mutum don ka amshi doke shi wannan koda wani an kashe ya ce ya yafe ba yarda ba ana kashe wanda ya kashe shi na'am to shine mala ya ce wa afuhu anil khata'i idan wato mutum wani ya yi mai rauni wanda raunin ya zama dalilin shi raunin nan kuskure ne ba da gangan ba mun karanto inda gangan ne mun karanto yadda ya wato hukumci ya tabbatar to yanzu an yi mai rauni da kuskure sai wanda aka wa raunin ya ce ko da raunin nan ya kashe ni tun da dai wani ba da gangan bane na yafe mai na yafe mai wannan kuskure to wannan yanzu in Allah ya sa ya mutu to sai ya fi wannan ta tsaya ga sulusin dukiyar shi shi wanda an kashe din shi ne ce wa afuhu ya hewa shi anil khatai ga kashi na kuskure fi sulusihi cikin sulusin dukiyar shi ɗaya bisa uku na dukiya to shi ne wa za ta tsaya ga sulusi kamar ya yi wasiya kenan ta sulusin dukiya shi wa in afa kenan yanzu diyattan da zai wa? sai ya bada biyu bisa uku na diyyar ɗaya bisa uku an yahi mai ina fatan muna ganewa an yi ma mutum rauni da kuskure ba da gangan ba sai ya ce ya yahe ma wanda ya yi mai rauni shi wanda an kawa raunin sai koyan mutu to yanzu diya da za a biya inda bai ce ya yafe ba to shi kenan za a biya diya kamila diya ta, kuskure wanda diya ko tana da tsada in ya ce ya yafe ma wanda ya kashe shi tun da ba da gangan ba ne to ya fi wannan sai ya tsaya sulusi kenan in zai ba da wato raƙumi ɗari yanzu a kan diya sai ya ba da raƙumi sittin da uku da rabin da ɗaya bisa uku na raƙumi su zai bada an yahi mai sauran saboda mai wanda an ka kashe ya ce ya yafe shi ne ce wa afuhu fil khata'i yafe wan in yayi yafe cikin kuskure fi sulusihi cikin sulusin wato sai ya zama sulusi na wato diya da za a badawa wa in afa ahadul banina wato fala qatala idan ainihin wani mutum ya kashe ma wa'insu ya kashe uban wasu da gangan ba da kuskure ba sai cikin ɗiyan guda ya ce shi ya yahi ya yahe wato bai yarda a kashe wanda ya kashe uban shi ba saura suka ce a su ba so yahi ba to tun da cikinsu guda ya yafe to yanzu ba a kashe wancan sai mu saurara da kyau ya ce wa in a ahadul banina idan ɗaya daga cikin ɗiya ɗiyan wanda an ka kashe ɗaya daga cikinsu ya ce ya yahi to fala katala ba a kashe wanda ya kashe uban nasu waliman baƙiya nasibuhun min diya. to yanzu ba a kashe wato wanda ya kashe uban nasu da gangan ne ku to sai ɗaya cikin diya ya yayi to yanzu sai ya biya diya diyar da zai biya wato shine su waɗanda ba su yahen ba sai ya biya diya rabonsu sai inda ya biya diya duka nawa shi wannan mutum zai samu shi wanda ya ce ya yahin sai a hidda mai wannan tun da ya yahi mai ya biya sauran diya wanda ba su yahi ba a raba musu amma ba a kashe shi Shi ne waliman baƙiya na su wanda sun kai saura wanda ba su yahi ba sai a ba su rabon su min diya daga wannan diya tunda ba a kashe shi wala afuwa lil banati amma babu yafuwa ga diya mata idan wani ya kashe uban wasu sai cikin wanda an kashe ubansu mace tacce ta yafe to ba a yarda kashe shi za a yi shi wancan amma inda namiji ne ya ce ya yafe to ba a kashe shi idan ya zama ɗiya mata ne ma'albanina tare da ɗiya maza sai aka samu wata ta ce ita ta yafe to ba yarda ba ya fota ba ta aiki tun da mace ce kashe shi za a yi wa man ufiya anhu fil amdi wanda an ka yahe mai cikin kisa ya yi kisa aka ce an yahe mai kisa din ya kashe wani da gangan an ka ce an yahe mai an yahe kisan kenan yanzu ba za a kashe shi ba to duriba mi'atan ai mai bulala ɗari bisa aman kuma a ɗaure shi shekara guda ya yi kasa shekara guda ya kashe wani sai yan uwan wanda ya kashe sun kace sun yahe mai kuma da gangan ya kashe shi amma yan uwan sun kace sun yahe mai kun yahe mai eh to shikenan yanzu hukuma sai ta mai bulala ɗari kuma a kai shi kasa shekara guda sannan a sake shi na'am to waddiya ana ta ambatan diya diya menene miƙidarin diyan nan menene diya shine malam zai gaya muna male ce waddiyatu ala ahlil ibili diya ga masu raƙumma in raƙumma za a bada wajen biya diya su ne mi'atun minal ibili raƙumi ɗari su a daidai da ran mutum raƙumi ɗari su a daidai da ran mutum musulmi wa ala ahli zahabi in ko masu kuɗi ne zinariya za a bada alfu dinarin dinari dubu su za a bada ga ainihin diyan mutum in an kashe shi bisa kuskure fa amma inda gangan ne a kashe shi in an yahe mai kisa yanzu yan uwa gaba ɗai sun ce sun yahe kisan to ai mai bulalari a kai shi kasu in kuma ɗaya ne cikin ɗiyan wanda an ka kashe ko ƙyan uwa na ɗaya ya ce ya yafe to yanzu sai ya biya diya wato ban da rabon wanda ya ce ya yahe ba a kashe shi tun da ya ce ya yahe mai in mace ce ta ce ta yahe ba a amfani da da maganarta sai a kashe shi tun da gangan ya kashe ubansu na'am to yanzu in diya ya zan za a karbe ta bisa kada kuskure ne ko da gangan ne an yahe kisa abin da za a biya wato mi'atun minal ibili raƙumi ɗari wa ala ahalin zahabi in masu zinariya ce alfu dinarin dinare dubu wa ala ahalin wariki in masu azurfa ne isna ashara alfa dirhamin dirhami dubu goma sha biyu to ma ya ka ɗauke shi kuɗi misali mu ɗauke shi saifa alfu dinarin kin nan dinare dubu ɗin nan suna da miliyon tis'in da tara da jika ɗari biyu da hamsin miliyon ɗari babu jika ɗari bakwai da hamsin misali gabana yadda canshi ya kama diyan mutum ba wasa ba ce saifa miliyon tisi'in da tara da jika ɗari biyu da hamsin su a diyan mutum amma za a ga ana ta kashe mutane gaban za mai mota ya sa wai shi yana takama da asaransi ya bugu ya mutum ya kashe sai asaransi a ce ta biya diya sai a cika takardu na banza a yi ta kai da komo a yi ta an yi shekara uku ba biya ba a ɗauki lauya aboka kenan wajen shekara biyu uku sannan a bada in an bada da yawa a bada miliyan biyar shi aboka lauya kenan ya ɗauki rabi ya ba masu mutumin rabi watakila a bada miliyan hudu ya ɗauki rabi ya ba masu mutum rabi an kashe muku mutum kun da miliyan biyu alhali diyar ran mutum abin da a kuɗinta daidai canji ga yanzu halin bana da muke ciki 2019 diyan mutum tana daidai da miliyon 99 da jika 250 ran mutum ba wasa ba ne canjin dinare dubu kenan dinare dubu ga yanzu bana suna da wato miliyon 99 jika 250 kowane dinare ashirin in ka in dan lisawa zai baka ko dina da ishirin suna da 2 miliyan muwan kenzimil miliyan biyu ba jika goma sha biyar kowane dinari ashirin to in kan lisawa dinari dubu za su baka miliyoyin tisa'in da tara da jika ɗari biyu da hamsin shi a daidai da ran mutum shi a daidai da ran mutum biyan mutum da ran mutum ba wasa ba ne Shi ne a daidai da kuma isina ashara alfa dirhamin dirhami dubu goma sha biyu na'am wadiyatul amdi diya ganganci idan mutum ya kashe wani da gangan an ka yahe kisan yanzu an yahe mai kisa amma ya bada diya idza qubilat idan an yarda a karbi diya din ana iya kashe muku mutum da gangan wanda ya kashe shi da gangan ya kashe ku ce yanzu kun yahe mai kisa amma ya bada diya ya halatta ai haka nan to idan kun ka yahe mai kisa zai bada diya to ga yadda zai biyan raƙumman hamsin wa ishiru na hikka sai ya ba da wato taguwa mace raƙuma wato ishirin da biyar wa'yanda sun ‘yan shekara hurhuɗu hurhudu kowace ta shekara hudu guda ishirin da biyar wa hamsin wa ishiru na jaza'a da kuma jaza'a ishirin da biyar kowace su ta kai shekara biyar biyar ‘yan shekara biyar biyar mata guda ishirin da biyar wa hamsin wa ishiru na bin talabunin da ɗiyan mai shayarwa wadda ana sha da kananta ana sha da kananta irinsu irinsu masu kannai ana sha da kanansu su kuma 25 'yan shekara uku uku wa kamsin wa ishiru na binta mahadin da kuma 25 wa'anda ana da cikin wato kannansu ko wace ana da cikin kananta wato an yayi ta uwar na ciki an yayi ta uwar na ciki su ma a samu 25 su ne kashi hudu murabba'an kenan sai zama murabba'an kashi huru ishirin da biyar biyar su hudu ishirin da biyar mata yan shekara hurhudu da ishirin da biyar yan shekara biyar biyar da ishirin da biyar yan shekara uku uku da ishirin da biyar yan shekara biyu da rabi wanda uwa an, an yaye su uwayensu na da ciki kenan gaba ɗayansu mata ba a son namiji na'am in inda gangan ne ya yi kisa ɗin kashin da gangan amma wadiyatul khata'i diya kuskure inda gangan ne an kai kashin ya zan za a ba da diya tunda in ba da gangan bane da kuskure ne ba a kashe mutum sai ya ba da diya shi da yan wane su taru su kama mai to muhammasatun ita ana yin kashi biyar ne wancan kashi hudu shirin da biyar biyar to wannan ko kashin kuskure kashi hudu za a yi ishiruna min kulli ma zakarna a da ashirin cikin duk wancan da mun ka ambata baya kenan yan shekara hurhudu mata guda ashirin 'yan shekara biyar biyar guda ashirin 'yan shekara uku uku guda ashirin 'yan shekara biyu wanda ana, ana sha da kannansu biyu da rabi ana sha da kannansu su kuma guda ashirin wa ishiru na banu labunin wato zuku da ishirin wayanda ana sha da kannansu su kuma guda ashirin ya zan kashi biyar kenan wato su wannan da ake sha da kannansu maza maza ba mata ba su ɗaya an maza a yi mata tamanin maza ashirin mazan nan su ne ƙanana wanda ana sha da ƙannansu na'am Allah ya sa mu gane wato Indiya diya kashin na ganganci ne to raƙumi ɗari babu namiji jiki ko guda in kashin kuskure ne mata tamanin namiji ashirin kuma mazan su a ƙanana wanda ana sha da ƙannansu wa inna ma tugallazu diyatu amma abin sani ana kaurara diya ne fil abi dangane da uba yarmi ibnahu wanda ya je hidan shi bi hadidatin da wani karhe yasa ya je hidan shi da wani karhe sai ya zama dalilin shi ya dalilin mutuwan shi wato fa ya je ya shi da wani karhe da ya sai karhen ya kashe shi ya je shi da wani gatari ko wani mashi ya kashe shi ya kashe danai fala yuqtalu bihi ba a kashe uba don ya kashe danai amma ana sa mai diya mai kauri mai kaushi mai ciyo wa ya kunu alaihi salasu na jaza'a sai ya bada ya bi yaran ɗanai da ya kashe ya bada taguwa masu shekara biyar biyar guda talatin wa salasu na hikka da ‘yan shekara hurhudu guda talatin mata wa arba'una khalifa sai ya bada kuma arba'in taguwa arba'in duk suna da ciki masu ciki guda arba'in ‘yan shekara hurhudu guda talatin 'yan shekara biyar biyar guda talatin diyar ran ɗan shi da ya kashe amma ba a kashe uba saboda ya kashe ɗa ne ya ce arba'u na khalifa da arba'in masu ciki kenan wannan bayani ne ga wannan halifa ɗin ne fi auladu ha. ɗiyansu na cikin cikinsu kenan masu ciki guda arba'in su zai bada da 'yan shekara hurhudu guda arba'in da 'yan shekara biyar biyar guda arba'in wakila zalika ala wata magana aka ce abin ya yi mai nauyi a aza wannan diya ga yan uwa ne su kama mai a biya wakila zalika fi malihi wata magana kuma aka ce a tun da shi ya kashe ɗane kuma da gangan da ƙarhi to shi zai biya da kanshi cikin cikin wato cikin dukiyar shi nan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfanin wasu ka saurara kurakuran da muka yi a cikin na karamcin fahimta ko tuntuɓin harshe Allah shi ya fi mana kurakuran shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.